Amen. الله ولي الذي الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha tara biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na murar Jumhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin ta iran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumudumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kokun sai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine tarbiyyar iyali. hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu shugaba pezeshkian na ƙasar iran ya ce tattaunawa da ƙasashe masu nuna ƙarfi kan wasu ba zai taɓa yiwa ba da iran jakadan amurka na musamman ya amince da cewa amurka tana nufin haɗa kai tsakanin sojojin kasar lebanon da kuma hezbollah su yi faɗa sannan za ku ji cewa imam sai dalil khamnai zai yi jawabi ga mutanen ƙasar iran a cikin 'yan kwanaki masu zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jin hali musulunci na ƙasar iran imam said alil khamna'i zai gabatar da jawabi ga mutanen ƙasar nan gaba kaɗan saboda shigowar makon tsaro na mai tsarki inda ake sa ran zai taɓo al'amura da suka shafi tsaron ƙasa da kuma siyasar ƙasa da ƙasa makon tsaro dai shine makon da aka fara yakin tsaron ƙasar iran mai tsarki wanda ya zama masomin yaƙi na tsawon shekaru takwas tare da gwamnatin ba'ath ta ƙasar iraki a lokacin ƙarƙashin shugabancin saddam husseini an fara yaƙin ne a ranar ɗaya ga watan meher na iraniyawa shekara ta 1359 wato a shekarar 1980 har zuwa shekarar 1988 har ila yau ana sa ran zai magana kan sabbin al'amura da suke tasowa a cikin gida shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa dandalin jawabi a majalisar ɗinkin duniya wata dama ce ta ƙasashen duniya su bayyana ra'ayinsu kuma iran za ta bayyana ra'ayinta a gobe laraba 23 ga watan satumba na wannan shekara ta 2025 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka jim kaɗan kafin ya shiga jirgi zuwa birnin new york na ƙasar amurka a safiyar yau talata ya ce duniya a halin yanzu tana fuskantar danniya da babakere na wasu tsirarun ƙasashe a duniya sannan gaskiya mai ɗaci da ke faruwa a halin yanzu shine da yara da jarirai da suke mutuwa a gaza a kisan kiyashin da hamji ƙasar isra'ila take aikatawa a gaza kimanin shekaru biyu da suka gabata kenan sannan ya yi alkawali sannan ya yi allah wade da ƙasashen da suke goyon bayan haramci ƙasar isra'ila wacce take aikata ke kisan kiyashi a gaza ya ce bai sani ba shin suna buƙatar dukkanin duniya tusaru su goyi bayan wato ƙasashe masu ƙarfi a duniya kawai ai ƙasashen duniya suna da damar amfani da arzikin da allah ya ba su shugaba Pezeshkian dai ya sallami jagoran juyin hali musulunci a nan ƙasar Iran kafin ya wuce zuwa birnin New York. Tom Barak, jakadan Amurka a ƙasar turkiya sannan manzonta na musamman a ƙasashen syria da kuma Lebanon, ya amince da cewa gwamnatin wato gwamnatin Trump tana son ta haɗa mutanen ƙasar lebanon da sojojin ƙasar faɗa kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya naƙalto tom barak yana faɗar haka a wata hera da ya yi da jarida da 'yan jaridu a birnin abu dhabi na haɗaɗɗen daular larabawa a yau talata ya kuma ƙara da cewa ya takura wa gwamnatin ƙasar lebanon ta kwance ɗamarar ƙungiyar hezbollah ne don haka jakadan ya ƙara da cewa hezbollah maƙiyarmu ce maƙiyar hamshiksar isra'ila ce kuma tana da ƙarfi amma ba za mu taɓa ba wa wato sojojin lebanon makamai ba saboda za su yaƙi hamshiksar isra'ila da su amma za mu iya bata ƙananan makamai don wato su yi yaƙi mutanen ƙasar wanda kuma hezbollah na daga cikinsu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a yau talata ce da yamma aka yi jana'izar shahidan binti jibail na kudancin ƙasar lebanon waɗanda hamci ƙasar isra'ila ta kai su ga shahada a lokacin da ta cilla makamai masu linzami kan motarsu da take ɗauke da su a ranar lahadin da ta gabata tashar talabijin ta almanar ta ƙungiyar hezbollah ta a ƙasar lebanon ta bayyana cewa shahidan mutane biyar ne wa'anda suka haɗa da ƙananan yara uku da mahaifinsu da kuma mahaifiyarsu har ila yau da kuma mahaifiyarsu ta ji rauni da kuma wato ‘yar uwarsu. Almanar ta nakalto cewa shahadar da kuma kisan kyashin bai kara wa mutanen garin Vintage Bale ba, sai karfin gwiwa na riko da na riko da ƙasarsu da kuma gwagwarmayansu ministan kiwon lafiya na ƙasar lebanon rakan nasiruddin tare da rakiyar ministan watsa labarai paul mahaifiyar wato sun ziyarci asibitin da wa'annan suke jinya wato mahaifiyar yaron da kuma yar uwarsu nasiruddin ya bayyana cewa ma'aikatarsa za ta kula da masu jinya har zuwa samun lafiya tun bayan da hamdi kasar isra'ila ta buƙaci a tsagaita yaƙi tsakaninta da ƙungiyar hezbollah kimanin shekara guda da ya gabata kenan hamci kasar isra'ila take kai wa mutanen ƙasar lebanon musamman kudancin ƙasar inda suke kashe fararen hula kuma suke rusa gidajensu a duk ranar allah ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ko kuma isis ƙungiya mafi ƙi ga ƙasar amurka a wato a faɗinta a yau ta kama a wayo ya kama hanya zuwa birnin new york don gabatar da jawabi a babban zaurin majalisar ɗinkin duniya a karon farko a matsayin shugaban ƙasar syria kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa tun lokacin da tawagar amurka ta ziyarci ƙasar syria bayan kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad a shekarar da ta gabata shugaban tawagar wato barbara leaf mataimakiyar sakataren harkokin wajen ƙasar amurka a lokacin bayan ganawarta da abu muhammad julani ta ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauke ladar kuɗaɗe wato miliyan dala miliyan goma wanda ta ware don a kawo mata kan abu muhammad julani shugaban ƙasar syria a halin yanzu wato bayan hare-haren 11 ga watan satumban shekara ta 2001 ta kuma wato canza ya kuma canza sunansa daga wato abu muhammad gilani julani zuwa wato ahmad shar labarin ya kara da cewa a halin yanzu dai amurka ta ba shi visa inda zai iya jawabi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya an kashe mutane akalla dubu uku a hare-haren sha ga watan satumba masu sauraro karshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyar mu a yau. Sannan shirin na ƙarshe shine tarbiyyar iyali da wannan kuma masu sauraron muke cewa a kwana lafiya. To sarhin bayan labaran namu na yau zai yi magana ne game da matakin da kasashen burtaniya Kanada da kuma Australia suka ɗauka na amincewa da Falastinu a matsayin ƙasa duk da adawar da Amurka ke yi kan hakan da ma Isra'ila. Tuni dai kasashen burtaniya da Kanada da kuma Australia suka amince da Falastinu a matsayin ƙasa a hukumance duk wa da adawar da Amurka ke yi kan hakan a duk lokacin da jama'a ke ci gaba da matsin lamba na ganin an kawo ƙarshen kisan kiyashin da Isra'ila ke yi a Gaza. baya ga haka kasashen turai da dama na shirin bin sahun waɗannan kasashen a wannan makon Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya sanar ranar Lahadi cewa gwamnatinsa ta amince da kasar Falastinu a hukumance don farfaɗo da fatan zaman lafiya tsakanin Falastinawa da kuma Isra'ila da kuma samar da kasashe biyu. Firaministan Kanada shi ma a nasa bangare Mark Carney ya rubuta a shafin na X cewa gwamnatinsa ta amince da kasar Falastinu bugu da ƙari Firaministan Australia Anthony Albanese shi ma ya fitar da wata sanarwa jim kaɗan bayan hakan inda ya sanar da amincewa da ƙasa mai cin gashin kanta ta palestino ita ma portugal ta tabbatar a ranar asabar cewa za ta amince da ƙasar palestino a ranar lahadi sauran ƙasashen da ke gab da amincewa sun hada da belgium luxembourg new zealand waɗanda ake ganin za su ɗauki mataki nan gaba ko kuma a babban taron majalisar ɗinkin duniya na musamman kan batun samar da ƙasashe biyu a birnin new york a wannan litinin ce ake sa ran faransa za ta bayyana amincewarta da kasar palestino a hukumance a taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york shugaban faransa emmanuel macron ya shirya wa gidan talabijin na isra'ila channel 12 a ranar asabar cewa dole ne kasashe su amince da hakkin da al'ummar palestino ke da shi na samun ƙasa ya kuma yi allah wadai da harin da isra'ila ta kai a gaza a matsayin wanda ba za a amince da shi ba kuma babban kuskure ne a bara kasashen spain norway da kuma ireland sun amince da kasar palestino amincewa da palestino a matsayin kasa na nuna babban sauyi a tsakanin kawayen amurka wanda ya jera su a cikin kasashe fiye da 140 daga cikin 193 na majalisar ɗinkin duniya da suka amince da palestino a matsayin kasa matakin dai ya fasa da isra'ila da amurka inda shugaban gwamnatin isra'ila benjamin netanyahu ya mayar da martani cikin fushi tare da shan alwashin yin adawa da shi a tattaunawar ta majalisar ɗinkin duniya netanyahu ya faɗa a ranar lahadi cewa kira ga ƙasar palestine zai jefa rayuwarmu cikin haɗari da ta'addanci a halin da ake ciki ministar harkokin wajen palestine varsen agabekiyan shahin ta gode wa kasashen da tuni suka amince ko kuma suke shirin amincewa da ƙasar ta palestinu ta ce matakin zai aika da sako ne karara ga isra'ilawa game da tunaninsu na cigaba da mamaya har abada agabekiyan shahin ta bayyana jin daɗinta kasashen da suka riga suka amince da kasar ta palestinu ko kuma suke shirin yin hakan tare da karfafa gwiwar karin kasashe da su dauki irin wannan mataki kasashe da dama za su bayyana amincewarsu in ta a wani taron manema labarai zai kasance sako mai matukar mahimmanci ga al'ummar palestinu sakon fatan samun inci da cin gashin kai babbar jami'ar diplomasiyar ta ce amincewa da kasar palestinu yana nufin cewa isra'ila ba ta da ikon mallakar yankunan kasar mu kuma ta bukaci al'ummomin da ba su kai ga wannan matakin ba da su amince da ƙasar palestino su jera da waɗanda suka riga suka shirya yin hakan tana mai ba da tabbacin cewa muryar al'ummar palestino za ta kasance da karfi a cikin zauren majalisar ɗinkin duniya a yayin taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york a wannan mako agabe kiyan ta ce duniya gaba ɗaya ta tsaya tsayin daka kan batun palestino mamayar da isra'ila ke yi shine tushen dukkan munanan ayyuka a yankin shugaba donald trump na amurka da ke zama amini ga benjamin netanyahu ya soki lamirin kiraye-kirayen amincewa da palestino a wani lokaci a wannan litinin ce ake sa ran kasashen faransa da kuma saudiya za su gudanar da wani taro kan amincewa da palestino yayin taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york a matsayin mai da martani firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya fitar da wani saƙon bidiyo inda yake cewa yana da sako karara ga shugabannin da suka amince da kasar palestino bayan kisan gillar da aka yi a ranar bakwai ga watan oktoba cewa kuna ingiza ta'addanci ne ina da wani sako a gare ku hakan ba zai faru ba babu wata kasar palestino da za ta fito daga yammacin kogin jordan in shi shi firaministan na isra'ila benjamin netanyahu ya kuma tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta faɗaɗa matsugunan yahudawa a yankin yammacin gabar kogin jordan da ta mame a tsawon shekaru na hana kafa wannan ƙasa ta 'yan ta'adda in shi shi duk da matsananciyar matsin lamba na ciki da wajen duniya mun ninka matsugunan yahudawa kuma za mu ci gaba da wannan hanya ya zuwa wata abiru na shekarar nan kasashe 147 ne waɗanda ke wakiltar kashi 75 cikin 100 na mambobin majalisar ɗinkin duniya suka riga suka amince da palestino a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 23 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 30 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 92 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan Satumban shekara ta 1932 aka kafa a kasar Saudiya yankin Hijaz wanda ya hada wurare masu tsarki. wato masallacin haramin makka da kuma masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake birnin madina kafin haka dai tun a cikin karni na goma sha shida miladiya ne dai yan gidan ali sa'ud suka fara kokarin mallakar yankin hijaz da kewaye amma bayan yakin duniya na daya sun sami tallafi na turawan ingila inda suka yaƙi sharif makka wanda yake kula da yankuna masu tsarki na hijaz sannan kuma tare da taimakon ingila suka kafa saudiya a rana irin ta yau daga lokacin da aka daina kiran yankin hijaz da sunan hijaz wanda ake kiransa tun lokacin manzan allah turawa suka haɗe wa ali sa'ud yankunan hijaz da kuma najad sannan kuma suka kafa masarauta da sunan ali sa'ud wato saudiya kuma suka ɗora abdulaziz a kan sarautar ƙasar wanda har yanzu 'ya'yansa ne suke iko da ƙasar ta daga farko dai turawan ingila sun haɗa kai da ali sa'ud wajen yaƙar dolar usmaniya duk wani dai ali sa'ud suna yankin najad ne ba yankin hijaz ba amma turawan ingila sun yi amfani da su wajen rusa dolar usmaniya bayan da suka ce amanar sarki hussein sharif makka gwamnan dolar usmaniya a makka wancan lokaci wani kuma ne turawa suka fara yin alkawalin cewa idan ya taimaka masu har suka yi nasara to tabbas za su taimaka masa wajen karbar yankunan hijaz baki daya bayan ya taimaka masu maimakon su cika alkawalin da suka dauka masa sai suka dauko abdulaziz daga dangin ali sa'ud suka dora shi akan mulki sannan kuma suka hada masa dukkanin yankunan hijaz da suka hada da makka da madina da ma na najado da ke gabacin jazirar larabawa wanda a birnin riyad a halin yanzu yana daga cikin yankuna na najado a wancan lokaci sannan kuma turawan ingila suka hada baki da ali saud suka kori sarki sharif makka inda ya koma kasar jordan daga can kuma ya koma birnin Kudus har zuwa ƙarshen rayuwarsa sun kuma sanya iyalansa suka ci gaba da mulki tare da taimakon turawan ingila din da amurka har inda yau take a wannan kasar ne aka kafa kasa mai suna saudiya wadda ta hada da yankunan hijaz da najadu da kuma najiran ta kasar yaman wadda saudiya din ta mamaye kuma take cikin kasar ta a halin yanzu masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan mihar na shekara ta 1357 hijira shamsiyya jami'an tsaron gwamnatin ba'as ta kasar iraki suka yi wa gidan marigayi imam khomeini kawanya a birnin najab a daidai lokacin da gwamnatin sha take daukar tsawaran matakai na murkushe magoya bayan marigayi imam a cikin kasar iran a lokacin tsohuwar gwamnatin iraki saboda kyakkyawar alaka da take da ita da gwamnatin sarki sha ta buƙaci marigayi imam khomeini da ya guji din duk wata magana tare da 'yan jarida da kuma bayar da sanarwa da kuma yin jawabai kan halin da ake ciki a kasar iran da kuma adawa da gwamnatin sarki sha amma margayi imam ne a cikin amsar da ya ba su cewa ni ina cikin aiki na ne na addini a duk inda nake bayan ɗan lokaci kaɗan ne gwamnatin ƙasar iraki ta tilasta wa margayi imam khomeini barin kasar baki ɗaya kuma ta haka ne aka yi ta yin shirye-shiryen hijirar imam zuwa birnin paris na ƙasar faransa mai cike da tarihi da kuma dalilai na motsin juyin juhali wanda ya kai ga samun nasara daga bisani masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan satumba na shekara ta 1939 sigmund freud wani ya likitan kwakwalwa ɗan ƙasar austria ya rasu an haife shi a shekara ta 1856 freud ya gudanar da bincike da kuma nazari mai zurfi akan matsaloli na tunanin ɗan adam wanda kuma ya gabatar da sabbin ka'idoji game da asalin cututtuka na kwakwalwa ya yi imanin cewa tushen tunani na ɗan adam da kuma ayyukansa shine tunaninsa wanda ba a san da shi ba kuma yawancin matsaloli na tunani sun samo asali ne daga sha'awar ɗan adam musamman ma a lokacin kuruciya bayan ga haka ya rubuce rubuce masu tarin yawa dangane da cututtuka na kwakwalwa da kuma hanyoyin warware su mafi shahara daga sai littafin da ya rubuta dai shine littafin nan na fassarar mafarki sai kuma littafinsa mai suna makomar fantasy Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na dunar mu a yau shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin da zai dubi ne da Allah dangane da irin matsalan lamba da kasashen yammacin duniya suke yi akan kasar Iran dangane da batun shirin ta na makamashin nukiliya na zaman lafiya da kuma yadda suka san su yi amfani da hakan wajen dawo da takunkumai na majalisar ɗinkin duniya waɗanda aka soke tun shekaru fiye da goma da suka gabata wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a cikin 'yan kwanakin nan dai an shiga wata sabuwar dambarwa tun banda kasashen yammacin duniya musamman ma dai kasashen nan guda uku masu karfin tattalin arziki da kuma tsaro da siyasa wato birtaniya jamus da kuma faransa sa kudure a naira dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya kan kasar iran dangane da shirin ta na makamashin nukiliya duk wani dai waɗannan takunkumai an riga an dakatar da su tun shekaru goma da suka gabata banda aka rattaba hannu akan yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 wato yarjejeniyar da ake kira da jcpoa a lokacin da aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya dukkanin kasashe waɗanda suke sune mambobi na wannan yarjejeniya din da suka hada da amurka burtaniya faransa da kuma jamus gami da china da kuma rasha dukkanin kasashen da ya sun rattaba hannu akan cewa iran tana da haƙƙin ci gaba da gudanar da harkokinta na nukiliya a dukkanin cibiyunta kuma shirin nata zai kasance ƙarƙashin kulawa da sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sannan kuma za a ɗora kamarori waɗanda za su rika ɗaukar hotuna na dukkanin ayyukan da ake gudanarwa a waɗannan cibiyoyi dukkanin waɗannan ƙasashe dai sun amince da wannan batu kamar da ita ma iran ɗin ta amince da haka amma a madadin haka kuma za a ɗauke wa iran takunkumai waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata dangane da shirinta na nukiliya a cikin wannan yarjejeniya an amince a kan cewa idan iran ta yi aiki da waɗannan yarjejeniyoyi kamar yadda aka rattaba hannu a kansu a cikin shekaru goma to za a ɗauke takunkuman na dindindin idan kuma har ba ta yi amfani da abubuwan da aka rattaba hannu a kan su kuma ta yi aiki da su kamar yadda ya kamata ba to za a sake dawo da waɗannan takunkume a nasu ɓangaren su kuma dukkanin ƙasashen guda shida wato amurka faransa jamus birtaniya kuma ɗaya ɓangaren china da rasha za su aiwatar da dukkanin abubuwan da aka amince a aiwatar da su a cikin yarjejeniyar da hakan ya haɗa da ta ce sanadarin uranium na ƙasar iran a wasu daga cikin kasashe tare da taimakon waɗannan kasashe baki ɗayansu da kuma baiwa iran haɗin kai wajen gudanar da shirin nata ba tare da wani tsaiko ba dukkanin abubuwan da aka amince a cikin wannan yarjejeniya dai iran ta aiwatar da su kamar yadda suke kamar yadda kuma su ma ɗaya ɓangaren china da rasha sun aiwatar da nasu abin da suka rattaba hannu a kansa to amma ɗaya ɓangaren amurka da birtaniya da kuma faransa game da jamus ba su aiwatar da alkawalinsu ba bayan haka da shekaru uku amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar ma baki daya ta kuma yi fatali da dukkanin abubuwan da aka cimmawa a cikin wannan yarjejeniya wanda hakan ya sanya amurka a halin yanzu ba mamba ba ce ta yarjejeniyar nukiliyar kasar iran to amma sauran kasashen da suka rage wato rasha da china game da sauran kasashen turai guda uku birtaniya da faransa da kuma jabus dukkaninsu mambobi ne na yarjejeniyar to amma a naso bangaren sauran kasashen turan waɗanda suka rage su ma ba su aiwatar da abubuwan da aka rataba hannu a kansu ba bilhassali ma sun yi watsi da dukkanin alkawalan da suka ɗaukar wa iran musamman ma ɓangaren harkoki na cinikayya da kuma hada-hadar kuɗaɗe wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda aka cimmawa akan cewa za a fara aiwatar da su ba tare da wani ɓata lokaci ba to amma wani abu wanda yake da matuƙar ban mamaki shine a lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da hare-hare a kan kasar iran da sunan yunkurin hana iran din mallakar makaman nukiliya kamar da iran din ta bayyana cewa wannan zargi ne wanda baya da tushe domin kuwa babu wani dalili wanda ke tabbatar da cewa tana aiwatar da shiri na nukiliya dukkanin kasashen guda uku ba wanda ya ce uffan dangane da abin da isra'ila ta aikata kamar yadda kuma amurka ita ma ta shiga cikin yakin daga bisani in ta kaddamar da hare-hare kan cibiyar nukiliya na kasar iran duk wani share wannan ya sabawa dukkanin yarjoni da aka rattaba hannu a kansu to amma kuma dukkanin kasashen turai ba wanda ya ce ofan dangane da wannan batu wanda hakan ya yi hannun riga da abubuwan da suka rattaba hannu a kansa a cikin yarjejeniyar iran ta bayyana cewa daukar wannan mataki ya sanya shakku matuƙa dangane da yadda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya take aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma ayyukanta na sanya ido a cikin kasar iran din bilhassali iran ta zargi shugaban hukumar wato rafael grossi da hannu kai tsaye wajen bayar da bayanai na sirri wanda babu wanda ya san da su in banda jami'an kasar iran din da kuma jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda shi da kansa ne yake jagoranta su wajen aiwatar da waɗannan ayyuka na bincike akan shirin iran akan haka sana zargin cewa isra'ilan ta samu dukkanin bayanan da take bukata ne dangane da shirin iran da kuma masana na kasar iran din da suke aiwatar da shirye-shirye musamman ma dai manya daga cikin masana din waɗanda suke da gagarumin tasiri a cikin shirin na iran wanda kuma isra'ila ta yi amfani da dukkanin damar da ta samu na samun bayanai na sirri akan waɗannan mutane wajen kaddamar da har-hara akan su da ma yi wasu daga cikin su kisan gilla baya ga kuma iran ta bayyana cewa abin da ya faru ya sanya shakku matuƙa dangane da yadda za ta ci gaba da aiki tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda hakan ya sanya majalisar dokokin kasar iran ta fitar da wani daftarin kuduri wanda idan aka amince da shi ma zai iya zama doka wanda yake haramta yin dukkanin ayyuka na haɗin gwiwa tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya duk da haka iran da ya ta bayyana cewa tana fifita bin hanyoyi na diplomasiya domin tabbatar da cewa an warware dukkanin matsaloli ta hanyar fahimtar juna da kuma sulhu da lumana ta hanyar ruwan sanyi iran ta sha nana ta cewa shirinta bai da wata alaka da shirin kera makaman nukiliya kamar yadda kuma dukkanin rahotanni wanda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya din ta fitar ba ta taba bayyana wani abu wanda yake tabbatar da cewa iran din tana aiwatar da haka ba illa dai kawai wasu bayanai waɗanda tabbas akwai tasirin siyasa a cikinsu da kuma tasirin wasu kasashe masu tsananin adawa da kasar ta iran wanda hakan ya sa alatilas hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta karkata zuwa ga manufofin waɗannan kasashe na siyasa a cikin shirin nata na gudanar da ayyukan sa ido a cibin nukiliya na kasar iran da dama daga cikin masu bin diddigin lamura ne da kullum dai sun yi imanin cewa kasashen yammacin duniya babban abin da ke gaban su shine manufofinsu ba wai aiwatar da abin da yake akan doka da oda ba alhasali ma abin da ya faru na kaddamar da hare-hare da isra'ila ta yi a kan cibiyar nukiliyar kasar iran da kuma yadda amurka ta shiga a cikin wannan batu ta yi kane-kane har ma ta zama ita ce kakakin gwamnatin isra'ila a lokacin da ake cikin wannan yaƙi ta yadda take faɗin abin da ya zama dole iran ta yi da kuma abin da iran ba za ta yi ba wannan ya nuna cewa tabbas akwai haɗin baki a tsakanin ɓangarorin guda biyu na isra'ila da amurka wajen aiwatar da wannan farmaki wani abu wanda yake da daura kai shine har-haren na amurka da isra'ila sun zo ne a daidai lokacin da ake gudanar da tattaunawa tsakanin amurka da iran domin samar da wata hanya wadda za ta bayar da samun daidaito da kuma fahimtar juna dangane da batun shirin iran ɗin na makamashin nukiliya wanda hakan ma zai iya bayar da dama har amurka ta iya shiga cikin al'amura na saka hannayen jari a cikin kasar iran matukar da aka cimma matsaya akan wannan batu kwanaki biyu ya rage a koma zagaye na biyar na wannan tattaunawa sai isra'ila ta kaddamar da hare-hare akan kasar iran tare da kashe wasu manyan jami'an sojoji na kasar da ma kuma fitattun masana harkokin nukiliya na kasar baya ga kuma amurka ta fito karar ta nuna cikakken goyon bayanta ba ma haka ba ta ma bayyana hakan a matsayin wani mataki ne na kariyar kai da isra'ila ta ɗauka amurka ba ta tsaya a nan ba bayan kwanaki ta shiga cikin yakin gadan-gadan baya ga taimaka ma isra'ila da take yi ta bayan fage da makamai da kuma dukkanin abin da take bukata na siyasa da kuma kudade amurka ta shiga cikin yakin da karfinta ta kuma yi amfani da wasu manyan bamabamai waɗanda ta jefa kan wasu daga cikin cibiyar nukiliya na ƙasar iran duk wadda sha iran ta tabbatar da cewa wannan lamari bai iya dakatar da shirin nata ba amma kuma ta bayyana hakan a matsayin cewa aiki ne wanda ya hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa kuma ya saba ma doka da oda wanda ya kamata dukkanin ƙasashen duniya sai allah wadai da shi kuma a ɗauki matakin faruwa hakan a nan gaba a halin yanzu dai duk da irin cikakken goyon baya wanda iran ta bai wa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma irin matakan da ta ɗauka na ganin cewa an aiwatar da dukkanin al'amura ta hanyar fahimtar juna da kuma warware matsaloli ta hanyar ta diflomasiyya to amma dai ga dukkanin alamu kasashen turan guda uku waɗanda suke jagorantar lamarin ta fuskacin bangaren turai suna fifita yin amfani da hanyoyi waɗanda ba na zaman lafiya ba da kuma ƙara ta wutar rikici a tsakanin su da ƙasar iran da kuma tabbasa kan zai kai ga faruwar wasu lamurra waɗanda ba za su yi wa kowa daɗi ba domin kuwa iran ta riga ta sha alwashin cewa ba za ta sake miƙa wuya bori ya hau a kan dukkanin wasu al'amura waɗanda suke hannun riga da maslaha da kuma manufofi na siyasar ƙasar ba kamar da kuma irin ɗin ta jaddada cewa matuƙar dai aka aiwatar da shirin nan na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ta to kuwa tabbas za ta yanke duk wata alaƙa tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sannan kuma ba za ta taɓa bari wani jami'i daga wannan hukuma ya ziyarci wani ɓangare daga cikin cibiyonta da take gudanar da ayyukan tace sinadarin uranium ko kuma sauran ayyuka da suka shafi shirinta na nukiliya ba dukan waɗannan abubuwa dai suna nuni da cewa tabbas akwai rana a kaba domin kuwa iran da ya ba a shirye take ta miƙa wuya ga manufofin ƙasashen turai da kuma amurka ba domin kuwa babbar manufar amurka ita ce iran ta yi watsi da dukkanin shirinta na makamashin nukiliya da kuwa su kasashen turan guda uku jamus da faransa da kuma birtaniya wannan ba ita ce manufarsu ba to amma da ke yan kura ne kuma suna yin amshin shata ne ga amurka sun juya sun dawo suna kare manufar amurka inda suka mai da su ma manufar tasu ita ce dole iran ta yi watsi da ta na mukamashin nukiliya ko kuma su yi amfani da hanyoyi na matsin lamba kuma suka takunkumai akan kasar iran dangane da shirin nata na nukiliya da dama daga cikin masu bin al'amuran sun yi imanin cewa tabbas ɗaukar waɗannan matakai a kan ƙasar iran zai mai da hannu agogo baya matuƙa domin kuwa tabbas iran ɗin ba za ta taɓa miƙa waya ba sannan kuma za ta ɗauki matakai waɗanda ba za su yi ma ta ita kanta amurka da ƙasashen turan daɗi ba domin kuwa a duk lokacin da aka rasa hanyoyi na isa zuwa ga cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran da ma sanin halin da shirin na iran ɗin yake ciki to wannan zai ci gaba da zama wani babban dodo ga amurka da kasashen yammacin duniya kuma ba su da wani dalili wanda za su iya sake aiwatar da wani shiri na matsin lamba a kan kasar iran domin kuwa su riga sun kai makura iran za ta iya amfani da wannan damar domin aiwatar da dukkanin abin da take bukata idan har ma tana bukatar ƙera makaman nukiliya za ta yin hakan a cikin sauki duk wani sha dai wannan ba ita ce manufar iran ba kuma ta sha fitowa ƙarar ta bayyana haka kamar da duniya ta shaida hakan kamar yadda kuma ita kanta iran ta bayyana cewa wannan ba matsaya ce ta siyasa ba matsaya ce ta addini wanda jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya sha nana ta haka a cikin fatawinsa na haramta kera makaman nukiliya balantana yin amfani da su akan bil'adama baya ga kuma iran din ta sha alwashin cewa za ta ci gaba da aiwatar da shirinta ko da takunkumai akan ta ko babu takunkumai to amma idan har aka iya cimma matsaya da kuma fahimtar juna da kuma samar da hanyoyi na diplomasiya wajen warware wannan matsala to kuwa za ta iya sayar da wasu daga cikin haƙoƙinta domin a samu fahimtar juna sannan kuma a yi aiwatar da komi a cikin lumana iran dai tana da imanin cewa haƙƙin mallakar fasahar nukiliya na zaman lafiya haƙƙi ne wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka huwace mata akan haka ba za ta taɓa yin watsi da haka ba amma dai za ta iya wasu gyare-gyare ko kuma ɗaukar wasu matakai waɗanda za su iya samar da fahimtar juna da kuma aiwatar da al'amurra a cikin yarjejeniya a tsakaninta da ƙasashen turai da kuma sauran ƙasashe da suke kawance da ita musamman ma dai ƙasashen rasha da china waɗanda mambobi ne na yarjejeniyar nukiliya wadda aka rataba a shekara ta 2015 to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da suke mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani cigon to amma kafin wannan lokaci a mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya tarbiyyar iyali masarare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da saka saduwa da ko a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan hakokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda wajen gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa buku daga nan radio boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ne aula kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da batun zaka sun ci tare da mu har zuwa karshen shirin a yau din nan yara a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidina dan imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin sadaka a kan ɗan adam a matsayinta na bayarwa saboda allah muna sauraron malam masu raro kada shafa shirin auzu billahi sami alim min ash-shaytan al-la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان روحنا له fida. ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da shawararmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu dai muna ci gaba da mu a cikin risalatul hukuk na maulana ali zain al na ɗaya imam hussein alayhi musalam muna nan dai a cikin haƙƙin sadaka haƙƙin tallafawa haƙƙin impact haƙƙin basuwa saboda allah ta'ala wanda maulana ali zain al yake ce mana in ka ba da sadaka kar ka ɓata sadakar ka da gori haƙƙin sadakar ka ne ka kiyaye ta Kad ka bayyana kad ka yi gori don gori yana nufin kamar ba ba yi a bayyana yana nufin kamar baka yarda da allah zai mai da maka ba gori yana nufin kamar ba don ka amfana ba kai ka bayar ta zama asara gare ka wal iyazu billah akadal imamu alaihi salamu ala sadaqa wa atabaraha zuhran inda Allah lil mutasaddiq imam maulana ali zain al-abidin alaihi salamu ya karfafa sosai akan sadaka akan tallafawa akan taimako ya bayyana mana cewa duk abun da ka bayar sadaka duk abun da ka basuwa saboda Allah to ajiya ce ka kai a wurin Allah ta'ala kuma mun ji duk abun da ka aje a banki ko a bankaɗe banki yana iya karyewa ma turawan bankin su gudu shi kenan sai kaka a bankaɗe kuma yana iya bera ta sace ko bera su yayyaga su caccaka ko gara ko wani abu mai kama da haka idan rami ka tona ka binne amma da ka ba su wasa da ka aje a wajen Allah ta'ala ajiya ce ka ajewa kanka kina idan mai ba da sadaka ya bada to yana da yakini cewa innama yuqaddimu hali nafsihi kansa ya ajiyewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa so da dama kun fi girmama dukiyar wa'insunku akan dukiyarku wace ce dukiyar wansunku dukiyar da ka aje a banki dukiyan da ka zuba a kamfani dukiyan da ka aje a bankaɗen filo ko dukiyar da ka tona rame ka binne akwati da cike da dukiya dukiyar wasu ce amma dukiyar da ka ɗauka ka bayar sadaka ta kace, to so da dama ɗan adam yakan fifita dukiyar wa'yansu akan tasa idan za ka yi sadaka sai ka sa hannu cikin aljihu ka lalabo wanda ɗan ƙaramin to rabanka kenan amma ba za ka iya ɗaukan babban ka bayar ba alhali shi kuwa Allah ce ta tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken alkhairi ba a lahira sai kun iya bayar da abin da kuka fi so to haƙƙin sadaka ne kai ɗan adam kasancewa kanka kake ajiyewa fa innahu yashiduha indahu hadiratun fi yawmin la yanfa'u fihi malun wala banun ka san duk abun da ka bayar sadaka za ka same shi a wurin Allah ta'ala a lillinka maka a ranar da dukiyar da ka tara ka taskace a nan duniya ko dukiyar da ka zuba a kamfanoni na hannun jari ko kuma dukiyar da ka aje a bankuna ba za ta amfani ka ba da komai ba ka zo da ita ba yara abun yake yara. masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion biyo hd ƙarshen hoto tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin ba da sadaka a sarce ba tare da yin gori ba da fatan iyali za su amfana da wannan shirin don ba za ka je kabari ba illa da guntun kyalle sai guntun kyalle sai dan turaren da aka shafa maka in ma an shafa shi kenan ba abun da ka je da shi a wannan rana dukiyar da ka taskace ba za ta amfane ka ba ƴaƴan da ka bari ba za su amfane ka ba maulana ali zain abidina ya karfafa mu ya karfafa mu akan me sadakar in za mu yi ta mu yi ta asirce kuma kada mu yi sadaka mu yi gori kada mu yi sadaka mu yi gori don Allah ta'ala yana cewa la tabdulu sadaqatukum bil manni wal aza wajibin mu ne a wajen yin sadaka mu kiyaye wannan fa innaha fil haqiqati lah don abun da ka bayar sadaka naka ne ba na wani bane kanka ka aji ma ba wani ba ba talakan da ka ɗauki kwabo taro kwabo ka bashi ba shi ne ka taimaka ma ba kanka ka taimaka ma wannan ɗan kaɗan ɗin da ka ba su wato kaɗan ɗin ka aji ma kanka wanda ya bada mai yawa ya bada mai yawa ajiye masa kuma zai amfana da shi yau malayan fa'umalun wala bano ranar da dukiyar da ka bari a duniya ba za ta amfane ka ba duk 'ya'yan da ka bari ba za su amfane ka ba sai wannan abin da ka gabatar to don me za ka yi ma wani gori don ka bashi ya taimaka ma ya karba wa nazarar li ahammiyati sadaqati fi sir faqad kana imam alayhi salam ya ulmi ati baitin fi yathrib don imam maulana imamu ali zain abidina alaihi salam ya nuna mana muhimmancin sadaka a aikace asirce kuma akwai ruwaya tabbatacciya wacce ake cewa shi maulana ali Al-Abidin, alaihi salam yana raba abinci a gidaje sama da ɗari a garin madina na talakawa shi ke ɗaukar abinci ya je ya raba musu a cikin dare ba a san shi ke yi ba haka yake saboda su wayannan bayan Allah suna ɗabbaka ƙur'ani ne a aikace su ƙur'ani ne natik ba a san su wayanda yake raba ma abincin ba san shi yake kai musu abincin ba gari na wayewa kawai su ga bufunan abinci an zo an ajiye musu aka ce sai da ya bar duniya sai aka ga wata kanta a kafaɗarsa ta ɗaukar buhuhuwan da yake wanda yake raba ma mutane sama da gida ɗari na talakawa shi ke raba musu abinci ba su san kuma shi ke kai musu ba sai da ya bar duniya kwana ɗaya kwana biyu ba a kai ba suka gane ashe wanda ya rasu nan shine mai kai musu abinci sallu ala muhammad wa ali muhammad kaji yanda ahlul baiti alaihi musallam suka rayu kaji yanda ahlul baiti suke ɗabbaka bin umarnin Allah ta'ala wa'anda yake ciyarwa wannan abinci ba su san shi yake kai musu abincin ba sai bayan ya bar duniya da suka ga abincin da ake kai musu ba a kai ba sannan suka gane cewa ashe shi ke raba musu wannan abincin masu masa wanka suka ga wata kanta a kafaɗarsa ta ɗaukar buhu wajen raba ma al'umma kuma ka sani a wannan lokaci ba shi ne yake wakiltar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wani ba shine wasiyi na manzon Allah Shi ne a madadin manzon Allah a wannan lokaci amma shi yake irin wannan aiki don haka a immatul atahar alaihi musala duk wanda ya bi su ya ci riba kuma duwanda ya bar su ya taɓe a takaice dai wannan shine haƙƙin sadaka haƙƙin sadaka da ya zama wajibi mu kiyaye wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malam muhammad salil da zare da ke birnin yamayin ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci da ya bada allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awar kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ku ku bi malaman makaranta kun ga irin haka Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.